Dan majalisar dattawa daga jihar Kaduna, Sanata Suleiman Hunkuyi ya ce sun mika korafi ga yalkwatar APC mai mulki cewa ta soke zaben unguwanni na jam'iyyar jihar Kaduna don zargin naɗi aka yi ba zabe ba. Hunkuyi ya kara tabbatar da raɗe-raɗin manyan 'yan APC a jihohi daban-daban da ba su gamsu da yadda zaben ya gudana ba za su fice daga jam'iyyar. Mun ja layi mun gaya wa magabata na APC idan suna son a yi APC tare da jama'a a yi gyara wajibi dole. idan ba a yi ba ko ba a san a yi to shi shikenan in ka zuba ruwa tudu kwari yake gangarawa ya koma ba za mu rasa wuri ba domin mun tabbatar harka ta demokradiyya a Najeriya ta fara nuna domin ɗan Najeriya wadda dai ni na sani a 2018 a yau ba za su yadda da wannan ba don haka nan mu ma muna tsaye da inda jama'ar mu take tsaye mu aka ce a zo a yi zaɓe mu aka ce jama'a su sai fom mu aka ce jama'a su fita su yi layi ba a yi ko ɗaya ba yau idan da wannan abin da ya faru a jihar Kaduna a jihar Kaduna kaɗai ta faru to kaga za mu ce wannan abu kila tuntuɓe ne ko kuskure amma shi tsarin gaba ɗayansa tsari ne na waɗansu 'yan tsirarun mutane waɗanda ke jin saboda yau Allah ya ara masu lokaci da iko dole ko ana so ko ba a so a Najeriya tilas a bisu. A bangaren waɗanda suka gamsu akwai jigon APC Inuwa Yahaya da ya ce an samu nasarar ƙara haɗa kan APC don 2019. An turo mana mutane da suke sun san yanayin zaɓe kuma suna yin zaɓe kuma dama 'yan siyasa da gogaggu wanda ya zo nan ya shugabanci wannan kwamiti honorable kawo sumaila kowa ya san shi wanda ya masa sakatare umaru kareto kowa ya san shi mutum bakwai aka turo akwai su irin su fiye da abin da za ka kirga a jam'iyyar apc kuma su suka aka tura a kowane jiha tsari na zaɓe da aka yi daga jam'iyya aka zo aka bi shi aka yi zaɓe waɗannan mutane da kake gani dukkansu su masu iya ciro mana kitse a wuta ne kuma ina roƙon 'yan jam'iyya su zanna a cikin eh, tsari na jam'iyya domin mu fitar da abun da zai eh, fitar mana kitse a wuta mu gudu tare mu tsere tare tare da su ke. Sakataren APC mai malabu ne ya ce ba a rasa demokradiyya da saɓani amma hakan ba zai shafi karfin jam'iyyar ba. Idan baka manta ba akwai fa wanda ya ce in muka kai wata shida a kira shi shege. lokacin da aka kafa jam'iyyar nan to har yanzu ba wata shida ba gashi nan kafin zaben ma mun wuce wata shidan da yake faɗa muka yi zaɓe muka kafa gwamnati yau shekara uku ko za a ce masa shege ko kar a ce masa shege ga ta nan jam'iyya sai karfi take yi. Kakakin hukumar zaɓe Aliyu Bello ya ce face an saba wa doka hukumar zaɓe yar kallo ce a zabukan jam'iyya. In haka ta gagara sai su tunkari kotu abin da kotu ta yi wancan nasu amma a duk lokacin da ka ji an ce za a yi zaɓe a cikin gida na jam'iyya hukumar zaɓe ita yar kallo ne ko shawara ba ta bayarwa ka yi haka ko kar ka yi haka illa iyaka in ka tunkare ta sai dai ta ce dubi kundin littafin ku. Bayan kammala zabuka a matakin jihohi APC za ta yi babban taro a watan gobe don zaben shugabanni na ƙasa. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.